a dare na ashirin 27 shahrazad ta ce ya mai martaba labari ya yi sagari ni cewa ajibu ya ce da mahaifiyarsa idan baki sanar da ni waye mahaifina ba zan kashe kaina da wannan wukar da mahaifiyar tasa ta ji yi waɗannan kalamai taki sai ta fashe da kuka saboda tsananin shauki ga ɗan baffanta ta tuna irin kyawun surarsa ta tuno irin abubuwan da suka wakana tsakaninta da shi a daren bikinsu sai ta fashe da kuka tana ihu haka zalika ɗan nata shi ma ya ruɗe da kuka suna cikin wannan hali kwatsam sai ga wazirin ya shigo ya iske su suna ta da kuka zuciyar wazirin ta yi ƙuna yayin da ya ga yarsa da jikansa suna kuka sai ya tambaye su ya ce me ya same ku kuke kuka haka sai ta labarta masa abin da ya wakana tsakanin ɗanta abin da ya wakana tsakanin ɗan nata da abokansa a makaranta yayin da wazirin ya ji da wazirin ya ji zancen ya ta take shi ma ya fashe da kuka ya tuno dan uwansa dini da abubuwan da suka auku tsakaninsa da shi da kuma halin da yarsa ta tsinci kanta ciki daga nan sai wazirin ya tashi ya fice daga gidan ya nufi fadar sarki ya sanar da shi abin da ya faru da jikansa sannan ya nemi izinin tafiya zuwa garin basra domin cigiyar dan uwansa shams nuruddini har ila yau ya nemi alfarma daga gun sarkin da ya yi rubutu a takardu ya aika zuwa sauran kasashe cewa duk inda aka ga hassan badruddini cewa duk inda aka ga hassan badruddini a taho da shi kasar misra wazirin ya fashe da kuka a gaban sarkin sarkin ya tausaya masa matuka ya kuma yi umarni da a rubuta a takardu a tura zuwa kasashe kamar yadda wazirin ya bukata wazirin ya yi farin ciki matuka da hakan ya yi godiya ga sarkin tare da yi masa addu'a sannan ya masa bankwana ya fice daga fadar isarsa gida da isarsa gida ya kinsa kayansa da niyyar yin bulaguro ya ɗau gurgudun abin da zai ishe shi na guzuri ya ɗau ‘yarsa da jikansa a jibu tare da hadimansa suka kama hanya bayan tafiyar kwanaki uku da suka yi suka isa ga birnin dimashq a nan suka yada zango a wajen gari suka kafa rofar khaima sai wazirin ya ce da hadiminsa za mu huta a nan zuwa kwanaki biyu daga nan sai hadimin daga nan sai hadiman nasa suka tafi zuwa cikin gari zuwa cikin garin dimashq domin biyan bukatunsu suka tarar da jama'ar dimashq kowa na shagulgulansa wani na saye wani na saidawa wani ya nufi gidan wanka da ado wani kuma na kokarin shiga majami'ar banu umayya wanda babu kamar sa a duk fadin duniya shi ma ajibu ya fice daga kaimar daga kaimar kakan nasa ya nufi cikin garin dimashq domin shakatawa a tare da shi akwai ɗaya daga cikin hadiman kakansa hadimin na biye da ajibu a baya shi kuwa ajibun na rike da doguwar bulala wacce ko da doki aka zabgawa faduwa za ta yi ƙasa da jama'ar garin dimashik suka dubi ajibu da irin kyawun tsura da kamala da yake da ita suka riga bin a baya suna dubar kyawun tsurarsa. ajibu da hadiminsa suka yi ta yawo cikin kasuwa da ikon Allah ba su tsaya a ko'ina ba sai a dab da shagon mahaifinsa Hassan sai a dab da shagon da mahaifinsa Hassan ke sai da abinci a yayin da ajibu da hadiminsa suka tsaya dab da kofar shagon Kusan sai ga Hassan ɗin ya leko da kansa ya yi ido hudu da ajibu hankalinsa ya karkata zuwa gare shi a ransa ya ji ya burge shi matuka ya ƙaunace su sosai zuciyarsa ta ta'allaka da shi kuma a daidai wannan lokaci hassan ɗin ya girka gutun 'ya'yan rumana ya girka gutun 'ya'yan rumman ƙaunar ajibu ta tsananta a zuciyarsa sai ya ce da ajibu ya kai ɗan kyakkyawan yaro ya kai ɗan kyakkyawan yaro wanda ya sace zuciyata cikin kankanin lokaci idan da hali ka shigo zuwa shagona ka ci abincina ka ci daga abincina ka ci daga abincina don in ji daɗi a raina idanun hassan suka cika da hawaye ba tare da ya nufa ba ya tuna irin rayuwar da ya yi a baya da halin da ya tsinci kansa a yanzu da halin da ya tsinci kansa ciki a yanzu da ajibu ya ji zancen da mahaifin nasa hassan ya yi sai ya ji ya kamu da ƙaunarsa ya waiwayo ga hadiminsa ya ce da shi hakika zuciyata ta ƙaunaci wannan mutumi mai sai da abinci kuma a raina na ji ina tausaya masa yayin da na ga idanunsa cike da kwalla yana kallona yanayinsa yanayinsa kamar wanda ya taba kamar wanda ya taba rabuwa da ɗansa ko wani masoyi nasa bari mu shiga shagon nasa mu ci daga abincinsa mu sanya farin ciki a zuciyarsa wala Allah hakan zai zama dalilin gamuwar mu da wanda wala Allah hakan zai zama dalilin gamuwar mu da mahaifina idan har muka farantawa wannan mutumi idan har muka farantawa wannan mutumin da hadimin ya ji zancen da hadimin ya ajibu sai ya ce da shi ranka ya dade wallahi haka bai kamace mu ba ta yaya za a yi kamar mu ta yaya za mu 'ya'yan wazirai mu ci abinci a shagon kasuwa a shagon kasuwa amma idan hakan ya zama dole to zan tsaya daga bakin kofa in kare ka don gudun kada daukacin jama'ar kasuwa su rika kallon ka kana cin abinci amma dai asali bai dace mu ci abinci a kasuwa ba da hassan ya ji zancen da hadimin ya faɗi ya yi mamaki sai ya waiwayo gare shi ya ce da shi sai ya waiwayo gare shi hawa yana kurara kan kumatunsa ya ce da shi hakika zuciyata ta kaunace shi hadimin ya ce da shi ka kyale mu ba za mu shiga shagon nan ba sai hassan ɗin ya ce da hadimin ya kai abokina me yasa ba za ku shigo ku faranta min rai ba ya kai mutumin nan mai farar zuciya wanda kowa yake yabon halayensa hadimin ya yi murmushi ya ce da hassan a ina ka taba jin an yabi halayena sai hassan ya raira baitoci sai hassan din ya raira baitoci da suke dauke da ma'anar yabo da hadimin ya saurari baitocin ya yi mamaki sosai da fasahar harshen hassan sannan ya kama hannun ajibu ya shige da shi zuwa cikin shagon da suka shiga ciki Hassan ya gabato musu da abinci wanda aka girka da 'ya'yan roman. haɗe da sukari. Ajibu da hadiminsa suka sa hannu suka ci tare. Sai Hassan ya ce da su, Hakika yau na ji daɗi sosai, kun faranta min rai, ku ci sosai ku ƙoshi. Sai ajibun yake da shi, sai ajibun yake da mahaifin nasa Hassan, kai ma zauna ka ci tare da mu, mai yiwuwa albarkacinka Allah ya hada mu da wanda muka fito cigiyarsa. Hassan ya ce da Ajibu, ya kai yaro, shin a karancin shekarun nan naka, kai ma an taba jararbar ka da rabuwa da masoya ne? Ajibu ya amsa da cewa, e mana, zuciyata ta yi gona a dalilin rabuwa ta da masoya, a dalilin rabuwa da masoya. Masoyin da na rabu da shi ba kowa ba ne face mahaifina. shi yasa da ni da kakana da mahaifiyata muka baro kasarmu muka baro kasarmu muka baro kasarmu muka fito cigiyarsa a kasashen ketare hakika na ji takaicin rashin ganin mahaifina bayan haka sai ajibin ya rude da kuka mai tsanani haka zalika mahaifin nasa hassan shi ma ya fashe da kuka ya tuno mahaifinsa da mahaifiyarsa hadimin ya dubi hassan ya tausaya masa sannan suka ci gaba da cin abinci tare su ukun har suka kammala bayan haka bayan haka ajibu da hadiminsa suka tashi suka fice daga shagon hassan hassan ya ji a ransa tamkar ruhinsa ne ya fice daga jikinsa bai iya jure bai haƙurin rabuwa da su ba ko da na kankanin lokaci ne take sai ya tashi ya kulle shagon nasa ya bi su a baya bai san cewa ɗansa ba ne ya riga tafiya cikin hanzari har ya riske su kafin su fice daga babbar kofar ficewa daga gari sai hadimin ya waiwayo ya dubi hassan ya ce da shi ya kai mai shagon abinci mai ke faruwa hassan ya amsa musu da cewa yayin da kuka fice daga wurina ji na yi tamkar ruhina ne ya fice daga gangar jikina kuma dai dama ina da wata bukatar da nake son aiwatarwa a kofar ficewa daga gari hakan ya sa ni biyo ku don mu haɗa hanya in yi rakiyarku, sannan daga bisani in biya bukatata in koma cikin gari da hadimin ya ji haka daga hassan ya yi fushi matuka ya ce da ajibu abincin nan da muka ci ya zame mana matsala da gori ga nan yana bin mu duk inda muka shiga sai a ajibu ya waiwayo ya ga hassan na biye da su na biye da su a baya take ya ɗaure fuskarsa ya yi fushi sosai ya ce da hadiminsa kyale shi ya ci gaba da bin mu kyale shi ya ci gaba da tafiya a cikin hanyar da kowa yake tafiya idan muka canza hanya muka ga ya nufi idan muka canza hanya muka nufi masaukin muka nufi masaukin mu ya sake bin mu sai mu ɗau mataki a kansa ajibu ya sun koyar da kansa ya ci gaba da tafiya hadimin nasa na biye da shi a baya shi ma hassan ya ci gaba da binsu ya ci gaba da binsu a baya har suka har sai da ya rage saura kiris su isa inda rumfar haimar su take wato masaukin su a nan sai ajibu da hadimin su suka sake waiwayowa suka ga hassan a bayan su da ajibu ya ga haka ya fusata matuka sosai hankalinsa ya tashi ya ji tsoron cewa ko hadimin zai sanar da gagansa fushi ya sananta a tare da shi ya yi fargabar kada a ce ya yi fargabar kada a ce ya je shi kasuwa ya shiga shagon mai abinci har ma mai shagon ya biyo sa zuwa masaukinsa sai ya waiwayo ya ido hudu da hassan shi kuwa hassan a wannan lokaci ya zama tamkar gangar jiki babu ruhi idanunsa sun yi jazir kamar idanun mahayinci fushin ajibu ya tsananta matuka sosai sai ya sunkuya ya ɗau dutsi ya kwala wa mahaifin nasa a kai dutsin ya sami goshinsa ya tsaga a take hassan ya faɗi ƙasa ya suma jini ya yi ta kwarara a fuskarsa ajibu da hadiminsa suka ci gaba da tafiyarsu zuwa haimarsu shi kuwa hassan bayan ya farfado daga sumar da ya yi sai ya ɗaura wani sai ya yage wani ɓangare daga jiki ya ɗaure goshinsa ya ɗaure goshin nasa da shi sai ya tsoma zargin kansa bisa abin da ya faru da shi ya ce hakika laifina ne na zalunci yaron nan na kulle shago na biyo shi har har yi zaton ko ni maha'inci ne na biyo shi ne domin na cutar da shi daga nan sai ya tashi ya koma cikin gari ya buɗe shago ya ci gaba da sayar da abinci ya rika shaukin mahaifiyarsa da ke birnin basra a kullum kuka yake idan ya tuno ta shi kuwa baffansa waziri shamsuddini yaya da zango da zango a wajen garin dimashq na tsawon kwanaki uku a washe garin kwana ta hudu ya kin ya nufi garin ya ya nufi garin ya nufi garin Hims ya shige ta ya riga cigiyar Hassan ya riga cigiyar Hassan Badruddin a duk a duk lokacin da ya isa gari a haka har ya isa ga garin Mardin da Musil da Bakr a karshe a dai har a ƙarshe dai har ya kai ga garin Basra ya shige ta washe gari bayan ya huce gajiya sai ya nufi fadar sarkin Basra ya gana da shi sarkin ya masa kyakkyawar tarfa ya karrama shi matuka sannan ya tambaye shi dalilin tahowarsa waziri shamsuddini ya labarta wa sarkin labari daga farko ya labarta wa sarkin labari baki daya ya sanar da shi cewar shi dan uwan waziri nuruddini ne sai sarkin ya ce allah ya gafarta wa dan uwanka sannan ya kara da ce masa ya kai waziri ka sani cewa hakika dan uwanka nuruddin kafin mutuwarsa ya kasance waziri a gare ni kuma na kasance mai matukar ƙaunarsa ya mutu tun shekaru sha biyar da suka shuɗe kuma ya bar ɗa guda ɗaya sai dai amma ɗan nasa ya ɓace mun neme shi mun rasa har yau ba mu ji labarinsa ba amma mahaifiyarsa tana nan tare da mu domin ita ya ce ga domin ita ya ce ga babban waziri na wanda ya rasu tun shekaru da dama da suka gabata a nan asubahi ya shahrazad ta kasa hikaya daga sarki shahriyar